Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea ta Ingila tana shirin shiga cikin filin wasa na Park the Prince yau talata a birnin Paris da abu guda a ranta, wato yadda za ta ceto kakar ƙwallonta ta bana a gasar cin kofin zakarun club club na Turai. kakar Premier League ta Ingila a bana ba ta yi ma Chelsea daɗi ba duk da cewa ita ce take rike da kofin a yanzu tana can baya sosai kuma idan dai ba wani ikon Allah ba babu ta hanyar da za ta iya sake komawa ga wannan babbar gasar ƙwallon ƙafa ta Turai a shekara mai zuwa. A zagaye na biyu na wannan gasa a bara dai PSG ɗin ce ta cire Chelsea ta wuce zuwa kwata final. A yau, ‘yan wasan Chelsea suna fari ba tare da kyaftin ɗinsu John Terry ba, wanda ya ji rauni a wasan da kungiyar ta yi da Newcastle a ƙarshen mako. A wasan da suka yi da Newcastle ɗin, manajan Chelsea Gus Hiddink ya mai gurbin Terry da Babara Haman wanda bai kware a filin wasa ba. A yau talata ma ana sa ran cewa abin da zai yi kenan tunda Terry ba zai buga ba. dukan 'yan wasan bayan na Chelsea za su canja wuraren da suka saba tsayawa a fili kasancewar babu Terry din. Chelsea za ta fuskanci kungiyar PSG wadda ta lashe wasanni 20 daga cikin 22 da ta buga ba a baya-bayan nan.